Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karɓar rigakafin zazzabin cizon sauro. Babu mai Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta daɗe tana addabar ƙasashen Afirka ciki kuma har da Najeriya, kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu barazana. Hukumar Lafiya ta Duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macen sauro da ake kira anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin mataimakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karɓi wannan allurar? Kici an ji labari mai daɗi. Saboda mu tun da aka kama wannan hukuma a shekara ta 1992 ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da ya shafi jama'a shine babban mu kuma ba ma Najeriya kaɗai ba afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin afirka kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake sauro ne yake yaɗa shi wannan ya zama mana a matsala yana hana yara zuwa makaranta yana hana eh, ya mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa so ba ya shafi kawai lafiya kaɗai ba har da bangaren tattalin arziki kuma shine sau da yawa za ga ko da mun zo an ce a ga magani na wasu bangare ga mutane sun ce a'a me yasa ga malaria ne ke damun mutane a misa za mu zo maganan folio ko za mu zo maganan kyanda ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria tana damun mutane ko da muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne abin da kake da shi shi zaka iya yi duk mun san da cewa akwai malaria akwai kyanda akwai sarki hakora da wani waye to amma mukan yi aiki da abin da muka samu wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake cewa WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria kuma an sha yin yunkurin cewa a samo din to amma saboda yanayin ita kwayar cutar kala-kala ce sannan kuma takan canja yanayi shine ya dauki ya dauki tsawon lokaci to amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria to yanzu abin da ake ciki har yanzu dai ana kamar da aka yi na covid-19 ne duk abin da aka ce sabo ne kin ga akwai rububi a kansa kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci to najeriya tana daga cikin kasashen da za kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi kuma maganin da muke yanzu yanzu na fito da fito daga mitin da muke da da shugabannin wannan hukumar lafiya wato ta duniya WHO da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta Najeriya wanda yake a Federal Ministry of Health take to mukan muna tattaunawa da har yanzu ba mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba ko kuma nawa za a kawo mana ba amma na faɗa miki kamar yadda muka samu na na covid-19 da farko sannan kuma ka zo ma duk ta ishe mu gaba ɗaya. ta isa kasar gaba daya na tabbatar muke cewa mu mun fi kowa damuwa da cewa a yi aikin nan na malaria saboda abu ne wanda ke ana samun sa a cikin jama'a da kuma hukumar lafiya matakin farko za ta iya ko kuma bangaren aikin ta ne dama primary health abu ne wanda yake ita malaria za iya za iya kula da ita a gida bangaren gida a matakin gida za iya kula da ita a matakin asibiti karami sannan kuma za iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa to amma muna sa ran in za a same ta da wuri a gano ta da wuri to lalle lalle cewa matakin gida da kuma matakin asibitoci ƙanana za a iya maganin sa ko babban abun yanzu shine inda aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli to shine dama ainihin babban maganin a rigakafin nan to insha allahu ba za mu ce gashi lokacin za ta zo ba amma ba daɗewa ba za ta shigo Najeriya kuma ta shigo Najeriya za a ba jama'a kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci sannan kuma eh, malaria kan kama ba zancen cewa wai ka dan shekara ɗaya ne ko dan shekara biyu ko dan shekara ɗari ko haka ba ta da wato boda ba ta da iyaka wajen ah, shekaru na mutane ya danganta ga yawan maganin da izo shi kamar yadda muka yi na covid-19 kaga ka zo ai he da muka kasa jama'a kashe hudu muka fara cewa za a ba liners wato mutanen da suka fi wato wato shiga hadarin ta kamuwar ta kamar ma'aikatan lafiya da kuma irin kamar yan sanda da kuma wuraren da yake kamar prison haka sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa kamar masu wato yawan shekaru da kuma masu raunin garkuwan jiki to haka ita ma wannan in ta zo za mu duba ya danganta ga yawan ta in ta zo in za mu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu tunda su ne ah, suka fi shiga hadari idan irin wani abu ya auku kuma aka je kusan ma eh, wato ga rasa rai to ya danganta yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba amma lallai mu duba mu ga da yawan ta yake da kuma a halin da muke ciki a lokacin insha Allah ya zamu tsara mu ga ta yaya zamu fara shi kuma ta yaya zamu fara bayarwa kuma mutum nawa zamu fara bayarwa duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah da muna muna aiki a kansa to kai maganar gyaran muhalli shin akwai wani shiri da kuke yi na hada karfi da karfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta kasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin eh ai shi idan ka ce wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary health care a yi dama tun farko kamar kowane irin aiki yana da ginshikinsa kamar gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation a yin kuma benaye ne kinga dole a samu pillars kamar wato da ka dora kai sannan kuma ka zo ka yi gini sannan ka zo ka yi rufi to primary health care dama akwai abin da ke cewa intersectoral collaboration wanda yake kamar bangare bangare da ya shafi lafiya yanzu misali ai duk maganin da mutum da ya sha idan aka ce baka da ruwa ba za ka samu lafiya kuma shine mata za ki ga cewa idan mutum da yawa suka je asibiti da matsala farko ma ruwa za a fara dubawa to shin gani ruwa yana cikin wannan aiki sannan kuma abinci babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba to kin ga shi mana cikin wannan aiki to kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau you know har hanya mai kyau ma da iska mai kyau duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya to shi muke cewa intersectoral collaboration muna aiki da su gaba daya sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da yake na bangaren lafiya sannan a zo a ce ainihin yanzu in share mutane da gota ba a misali go ba zai zo ka a ce a dan je gida gida gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu a sun wani waye sun wani har da ba zai yiwu ba to shi yasa muke ganin amfanin duba gari kuma wannan shine ya sa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su dawo da shirin duba gari domin duba garin nan a gaskiya na taimakawa lokacin muna yara ni nan in tunawa duba garin ya zo za a je tun daga bayan gari juji abu a share a share gota a share gidaje har a zo cikin gida a duba randunan mutane a duba ɗaki har ma za a zo matsayin ma a duba a ce buti buɗe baki a ga haƙwaran sama da kuma irin farce to irin wani abubuwan idan ana kula da da da tsaftar muhalli da jiki na tabbatar maki ba ma malaria kaɗai ba cututtuka da yawa masu haɗuwa masu kawo amai da guda wannan duk za a rabu da su to yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin eh, wannan cututtukan nan kuma kin san malaria muddin akwai ruwa a kwance in dai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba ko da a kwano ne ko da a tire ne duk wani abu in dai za ruwa ya kwana to fa ba za a rabu da malaria ba wannan shine yasa zaki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda zaki ga irin gota a bude ruwa a kwance to ya fi malaria amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe ina tabbatar muke cewa ba malaria kuma ba wannan shine mummuncin tsakanin mu kasashen da suka ci gaba banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa a'a ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma ya zauna don babu ruwan a kwance in ma in ma akwai to a gudane yake kuma a rufe yake to wannan shine abin da muke cewa in fact in ma za a samu ma wannan kadai ba ma sai an je ga neman rigakafi ba wannan ma shine ba rigakafi ma malaria ma a rayuwa kwanaki mun je amerika takan ba da tallafi wa najeriya wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro shin wannan rigakafin da za a karba akwai wani tallafi ne ko kuma najeriya ne za ta karɓo rigakafin ta za ta biya kuɗaɗen ai kamar yadda aka yi covid-19 ko kuma ake cikin covid-19 akwai muke cewa wato uh, covax facility uh, wanda yake wato kamar uh, kungiya ne na su ainihin masu ba da taimako irin su gabi suka hadu wanda yake in ma wata ƙasa za ta ba da gudunmuwa zuwa wata kasa to ana so a bi ta wannan ta wannan kungiyar ba don wani wajen a samu abin da ke cewa coordination sannan kuma tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce so shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake shine hukumar lafiya ta duniya wa WHO ita ce take wato ba da shugabanci a bangaren wannan abu ita ta sanya za ta yi ta haɗo maganukan ta kawo in kamfanonin su gama da kuma ta san in ma saya za a yi za a san da za a shirya amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu yanzu dai ai daga miki wato ana cikin murna ana ɗoki ne an samu abun saboda an daɗe ana neman abun kuma ya gallawo mutane kuma malaria tana ɗaya daga cikin cututtuka uku manya da suka da suka halaka a jama'a a Afirka bayan ka bar irin su amai da gudawa ina tabbata muke cewa malaria tana ciki saboda haka samun wannan rigakafin na malaria mu a wurin mu babban ci gaba ne kuma babban nasara ce saboda haka muna nan muna sa ran lokacin da ta zo amma lalle a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani ƙasa za a kai wani yawa za a kai yaushe za a kai kuma ya za a yi aikin yanzu dai muna nan muna tattauna a kai ba a zo ga wannan conclusion din ba tukun to akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa take yi domin ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro to ai mu babban aikin mu kenan duk wanda dama ya san abin da ake cewa primary health care ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshi kai guda takwas wanda yake wadansu sun maya mai da shi zuwa sha ɗaya wani sama har zuwa sha uku amma dai na farko ginshikin farko shine wayar da kan jama'a jama'a gaba da ilimi ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa mafata akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi arba'in na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a za iya maganin su ta hanyar bada ilimi na tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa yada bayanai wayar da kan jama'a ba da ilimi babban aikin mu ma kenan a primary healthcare idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa musu wajen shawara na tabbatar muke da cewa amai da gudawa da cutuka da yawa to ko diabetes suna ma dake damun mutane in dai mutane suna suna fahimta kuma suna ɗaukan shawarar likita wajen kula da abinci kamar hawan jini a tabbatar da cewa mutum yana gudun sau abin eh, gishiri da kuma irin rage kiba haka to duk abubuwa ne wanda yake inda zaka bi shawara to zaka samu lafiya a kai to wannan shine babban aikin da muke yi ba ma kawai don saboda zazzabin eh, malaria ba ayyukan da muke yi na na primary haske wanda ya shafi kamar rigakafin covid-19 rigakafin na yau da kullun da ake yi eh, sannan kuma da da wajen kula da da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyon ciki duka mukan ba da abin da ke cewa health education farko in ka je ka asibiti abin da fara yi maka shine baka wannan bayanan so wannan bayanan ya kunshi abubuwan da yake shafi ya shafi malaria da duk wani cuta wanda yake za ta iya yaduwa a tsakanin jama'a to yanzu wani jan hankali za ka yi wa jama'a musamman ma al'ummar najeriya ganin irin rigakafin malaria nan ta zo sun karbe ta da hannu biyu ita malaria to yadda ake yakinta akwai kune-rukune akwai rukunin da shafi muhalli mutum ya kula da muhallin sai tabbatar da cewa sauro bai samu ma zama ba balle iya har ya zo ya ciji mutum shi ne rukuni na farko rukuni na biyu shine a sa wani tsaiko tsakanin mutum da sauran shine kamar amfani da gidan sauro da kuma irin amfani da tufa masu dan kauri haka da zai hana sauro hu da mutum sai akwai mataki na uku wanda yake ya shafi kamar wato amfani da chemicals wanda ake sa kamar su pesticide kamar su saltos da sauran irin maganin sauro da ake fesawa wanda yake za a yin sa a gida wanda ake cewa indoor spraying sannan kuma na yin sa ta sama wanda yake kamar helicopter haka zai iya fesa mutane kin wannan ma shi ma mataki ne sannan kuma sai mataki wannan na rigakafi to kin gani abubuwa ne kamar guda biyar to yanzu rigakafi duk da wa'antan suna nan duk da yake dai ba ba da karfi sosai akan su ba ko kuma ba sa ba da inganci saboda mutane ba sa ba da haɗin kai to yanzu wannan shine wanda yake na ƙarshe kuma shine babba kuma shine wanda yanzu muke sa ran zai zo saboda haka abin da muke cewa jama'a shine ai in akwai yadda zaka ka samu lafiyan kanka ba tare da ka sha magani ba to kwanda a ce ka bi wannan hanyar ya fi sauki kuma na san ganzo ai ba ya tsaya na kokowa da mutane ba dukas in ce baka san wata cutar ba ba za ka ce ba wanda bai san malaria ba za ki gama a cewa nan kika je ki kemis ma mutane kusan kowa ma likita ne da mutum ya ji zazzabi da ciwon gaba sai ya a ai malaria ta kama ni ya muje sha magani saboda haka ba ma tunanin ma wani za a je ga wani rigima wajen yaɗa ta in eh, inda har ta shigo na tabbatar da rububi a kai har a samu a samu mutane da yawa an samu an gina garkuwar mutane a bangaren malaria insha Allah ta masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A da ce ka duniya ana ta wani ba ana rawa kuji.